jiya laraba ne kamfanin apple ya fitar da wasu sabbin wayoyi har guda biyu a wani yunkuri da yake na ganin ya janyo hankulan jama'a domin samun hanyar mamaye kasuwar waya a duniya wayoyin biyu da ya fitar su ne iphone 7 da iphone 7 plus baki ɗayan suna ɗauke da fasali masu yawa ciki har da kamar ɗaukan hoto mai ɗauke da wata sabuwar fasaha haka kuma suna ɗauke da wata fasaha da ko sun faɗa ruwa babu abin da zai same su da dai sauransu abu guda da aka canza kuma ake ganin ka iya ɓata masu amfani da wayoyin iphone rai shine rashin gurin saka na'urar sauraro wadda ake makala a kunna wato headphone sai dai a yi amfani da fasahar wireless wajen sauraro ta kunne. Cire gurin saka wayar abin sauraro da kamfanin Apple ya yi a sabbin wayoyinsa na iPhone na nuna cewa masu amfani da iPhone za su fara amfani da abin sauraron da ake makalawa a kunne wato headphone wadda ba ta da waya a jikinta. Duk wadda faduwar kasuwar wayar iPhone a duniya Apple ya yi imanin dakatar da fitar da kayansa kasuwa har na tsawon shekaru biyu. Ma'ana shi ne ba zai fitar da wani muhimmin abu ba har sai shekara ta dubu da goma 2017.